بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام alhamdulillah ci gaba da karatun mun tsaya kan matsalar da malam ya ce wala bai'ul abiki wala bai'il shari za mu tashi insha Allah daga inda malam ya ce wa nuhiya an bai'il kilabi wa ukhlifa fi bai'i ma udina fi ittikhadihi wa nuhiya an bai'il kilab haka nan an yi hani daga sai da karnuka wannan hani kuma ya tabbata ne a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamanul kalbi suhtun hadisin rafi ibn khadij manzo sallallahu alaihi wasallam yace kamanul kalbi suhtun a wani lafazin ya ce samanul kalbi khabithun hakanan ya zo a wani hadisi inda ya ce Na ha sallallahu alaihi wasallam an samanul kalbi wa maharin bariyi wa kurwanin kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce samanul kalbi khabith kudin kare haramun ne ko a wata riwayar kudin kare datti ne mana haramun ne a wani lafazin da imam muslim ya ruwaito ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kudin kare ma'ana kudin da aka sai da kare a ci kudin saboda kudin haramun ne wa maharun da kuma kudin karuwa matar da ta bada kanta saboda kudi wannan kudi da aka bada haramun ne wa ne kahin da kuma kudin boka ko kuma kudin duba idan mutum ya yi duba aka bashi aka biya shi saboda duban da ya yi wannan kuɗi da ya karba haramun ne a shari'ance bai halatta ya ci shi ba ko kuma boka ya yi aikin wato bokanci ya karbi kuɗi kan wannan wannan kuɗi da ya karba a kai aikin nan haramun ne don haka aka hana sai da kare to in kana son kare kuma ba sai dai a baka ka je a baka kyauta amma ka sa kudin ka saya wannan haramun ne malam ya ce fa fi bai ma udina fi ittihadihi minha amma an yi sabani dangane da kare da aka yarje wa mutum yarke shi kare da aka yarje wa mutum ya shi kuwa shine kare wanda ake rikonsa saboda gadi ko saboda kiwo ko kuma saboda farauta saboda ya halatta a riki kare saboda farauta Allah madaukaki sarki ce wa ma'an ma allamtum min an na tu'allimuna kunna mimma allamakumullah fakulu mimma sakina alaikun wadkur a rai ya halatta mutum ya riki kare saboda farauta ko kuma ya riki kare saboda wato kiwo ko kuma ya riki kare saboda gadi Don annabi sallallahu alaihi wasallam yi umurni da a kashe karnuka sai dai karen farauta ko karen dabbobi ma'ana na kiwo ko kuma kare da aka rike shi saboda gadin gida ko gona amma in mutum ya riƙi kare ba tare da waɗannan manufofi ba to kowace rana aikinsa ladan aikinsa na raguwa gwargwadon dutsen buhu manita hada kalban illa kalba saidin auzarin zar'in au In taqasa min ajrihi kulla yawmin qirat manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya riki kare in dai ba kare ne na farauta ba ko kare na gadi mana na gadi gona ko na gida ko kuma kare na kiwo to kowace rana aikin ladansa na raguwa gurgudun kiradi malamai suka ce Iradi kuma gurgudun sa shine kwatankwacin Iradi shine kwatankwacin dutsen uhudu dutsen uhudu a madina babu dutse da ya kai shi girma dutse guda ɗaya haka a wuri guda ba duwatsu ƙanana suke jere ba babu dutsen da ya kai girman dutsen uhudu a madina kewaye dutsen ya kai kilomita goma sha biyu ka je ka zagaye dutsen ya kai kilomita goma sha biyu don haka wato rike kare saboda ado ko rike kare saboda kwaikwayo da bature duk wannan na ɗaya dai jahilci ne na biyu kuma ya shi karo da addininka saboda aikin ladanka na raguwa ba tare da kai kuma kafin na kanka komai ba eh baka ci ba komai ba sai kullum aikin karar koma baya ke saboda rike wannan dabba dabban da in ta sa bakinta a cikin kwanonka sai ka wanke sau bakwai idan kare ya sa baki a cikin kwano ya sa harshensa a ciki ya lashe ya lashe kwanonka sai ka wanke shi sau bakwai dole wanki ɗaya daga cikin bakon kuma dole ya zama da ƙasa saboda malamai suka ce kwayoyin cuta na kwayoyin halitta na cuta da ke da ke wato yawon kare babu magani da zai kashe shi in banda sinadarin ƙasa kowane irin wato abunan sabulu ƙasa ba zai kashe waɗannan kwayoyin cutan ba sai ƙasa don haka rike wannan dabba in ba da wata manufa ta shari'a ba to barinsa shine abin da yake wajibi abin da yake wajibi shine barin rike kare malam yace wa kullu fatima fi bayyi ma udira min ittikharihi minha an yi sabani dangane da rike kare da aka halatta sa amma zance mafi inganci shine sa saboda wannan hadisi bai bambanta tsakanin kare da aka halatta rikonsa da wanda ba halatta shi naha rasulullahi sallallahu alaihi an bainil kalbi an tamanil kalbi a cikin hadisin rabi ibn ya yace samanul kalbi suhtun ko kuma samanul kalbi khabithun bai bambanta tsakanin kare da kare ba hadisin jabir wanda ya zo da cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an thamani sinnauri wal kalbi illa kalbasaini wannan hadisin ya zo da wannan siga a cikin sahihun nisa'i sunan nisa'i da ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga kudin kyanwa sai da kyanwa ma haramun ne in kana son kyanwa sai dai ka je ka roƙa a baka amma ka je ka saya da kuɗi cin wannan kuɗin haramun ne kamar dai kuɗin kare naha an samani sannau annabi ya yi hannu da dangane da cin kuɗin kyanwa walkal da kare sai ya zo illa kan kalbasai sai dai in kare ne na kiwo a nan malamai suka yi saɓani wasu suka tafi akan zahirin istitnai gaci da aka yi a wannan hadisi wasu suka tafi akan zahirinsa kamar sufnon a cikin almajiran imam malik ya ce in dai kare ne wanda aka halatta rikonsa shi kan yana ganin halaccin kudinsa balma zai iya sai da kare ya tafi aikin haji da kudin saboda shi yana ganin ingancin ga dalili illa kalba saidin sai dai in kare na wato farauta ma'ana wannan hadisin ya yi hani daga sai da kare sai dai in kare na farauta ne in dai karen nan da karen farauta kuma a shari'ance ya halatta mutum ya rike shi to in dai haka ne shi yana ganin ya halatta amma jama'irin malamai mafi yawancin malamai sun tafi a kan sabanin wannan fahimta to ya za ku fuskantar da wannan hadisi da ya ce illa kalba sai ne sai dai kare na farauta aka ce ma'anar illa dinnan bi ma'ana wala kalba sai ne ai ko da kuwa karen farauta walau kalba sai ne ko da kuwa karen farauta ne bai halarci a cikin ba mun fahimci taujihi bisa ga wannan yawancin malamai bal wannan riwaya ce ta imam malik a cikin mudawwara akan haramcin kudin kare ko da kuwa karen farauta ne ko karen kiwo ne ko ko karen wato ah, abin nan gadi wannan karen bai halatta a cikinsa ba me ma'anan wala kalba saidin ma'anar illa kalba saidin ayi wala kalba saidin saboda larabawa sun saba suna kiwo da karnukansu tunda an ce wato kudin kare haramun ne su ko sun saba yin farauta da karnukansu annabi ya ce musu ko da kuwa karin farauta bai don haka in mutum yana son kare sai dai ya je a bashi a kyautar da a kyautar masa wannan kuma shine galibin masu karnuka da zarar kariya ta haihu galibi takan zuba yaya bakwai takwas shida kariya takan zuba yaya haka galibi masu karnukan kyautar da su suke yi galibi sai dai ban san inda watakila karen yake da kiba sosai ba shin ana kyautar da uh, ya abin da ya'yan karnukan amma galibi ne a nan bangaren mu ka ga galibi in karya ta haihu ga waɗanda suke son karnukan sukan je a babba su ƙanana khulasatul gajancin magana dai shine haramcin kare da haramcin mana haramcin sai da kare ko da kuwa kare ne da shari'a ta yi izini da a shi malam ya ce wa amma qatluhu fa wa amma man qatalahu fa ne matuhu amma wanda ya kashe karanda shari'a ta yi izini da rikonsa to dole ya biya karen ma'ana ƙaddara misali mutum ya buge kare karen gadi ya zama wajibi ya biya karen bisa fahimtar malaman malikiya suka ce lallai ya biya biyan abin da aka bata kuma ya sha bamban da sayar da shi wannan wani abu ne mai kima da ka bata ka biya ko da kuwa cinsa haramun ne ko sai da shi haramun amma abu ne mai kima hakki ne na wani kaya ne na wani ka bata ka biya shi kayansa wannan ita ce fahimtar mazhaba in muka dubi hadisi kuwa ya zo a cikin hadisi inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ja'aka yuridu malahu famla kaffahu biturab idan mutum ya zo ya ce yana son ka biya shi kudin karensa ka ɗebi ƙasa ka sa masa hannu ma'ana kare dabba ce da ba ta da ƙima don an kashe ta ba ta da ƙima inda tana da ƙima da annabi ba zai ce ka ɗebi ƙasa ka sa masa su. in ka ɗebi ƙasa ka sa masa hannu ya nuna abu ne wanda ba shi da ƙima a shari'ance idan ja aka yuri dumalahu famla kaffahu biturab ka cika masa tafin hannu da kasa ka ɗiba kura ka sa masa a kasa a hannunsa mana ya nuna cewa karin ba abu ne wanda ba su da ƙima a shari'ance sai dai wani wurin inda kake zaune ba duka su bane musulmi waɗanda suka san in ka ga hadisi ya san girman hadisi ta yi kana zaune da waɗanda ba musulmi ba karen din nan yana da kima a wurin su ban wata kila sun kashe kuɗi wajen kiwata karen ban wasu karnukan sun fi dan adam jin daɗi in a wurin gadin nan na jami'an tsaro su suna ɗaya a rana kare yana shi ne. ƙwarai da gaske yana cikin mota an buɗe masa fanka da ac shi ko yana can yana ta share gumi karnukan nan an kashe kudade wajen wato horonsu karnuka ne da suke aikin da wani lokaci dan adam bai iya yin su suna iya gane wasu abubuwan da ɗan adam ba zai iya gane su ba sukan gane kwayoyi sukan gane wato makamai da aka kokoye sukan shinshini su gane mai laifi wani lokaci a cikin jama'a wanda ya laifi wani karen yakan iya gane mai laifi waɗannan karnukan ba ɗan kuɗi ake kashe a kansu kashe su ba ƙaramar asara ba ce ga masu idan hakan aka samu akasi abinda yake ba kima ya kamata ka biya sai dai ka ce a yi sulhu saboda in ba a yi ba kashe karen nan zai jawo abin da ya fi ran karen watakila a iya rasa rai a kai ko a rasa wata dukiya da tafi kudin karen a irin wannan yanayi in ka samu kanka a tsakani irin waɗannan jama'a to ka nemi sulhu da su sulhu bai nufin cewa ka sai kare ne kai ka tafi akan kana neman sulhu da su ka nemi ka kuta ka kukutar da ranka ka kukutar da dukiyarka saboda kan kare za su iya ƙona maka mota a kan kare suna iya su ji maka ciwo watakila su nemi su hana ka mutum ka nemi sulhu da su kare nawa kuna gani kamar yayi nawa sulhu kuma ba a tsaya a duba kudin misali abu ana iya cewa sa bai wuce dubu biyar ba amma a babin sulhu ana iya ce maka dubu hamsin in sulhu ne sai ka nemi sulhu da ku saboda in ba hakan aka yi ba ta yi ya jawo abin da ya fi dubu hamsin din don haka sai ka nemi sulhu kar ka ke kashe kasa ka ce a'a na ɗaya a shari'ance an hana sai da kare ko annabi ya ce in ka zo neman kuɗinka in ɗibi ƙasa in sa maka hannunka duk bai san da wannan ba sai ya yi maka jahilci ya yi maka wauta a irin wannan yanayi dole a yi amfani da fikiru dole a yi amfani da fikiru ya ɗan akwai hujja amma akwai inda hujjar wani lokaci dole a jingine shi dole ka jingine hujja wannan kuma ba sabo ba ne tun a zamanin sahabbai akan jingine hujja saboda wani yanayi da ake ciki Sa'idina umar radiyallahu anhu a zamanin da aka yunwa a madina wannan yiwuwar ta jefa mutane kaiwa ga sata mutanen da suke masu mutunci sun kai ga satar abinci satar ta yi yawa sayidina usman sayidina umar radiyallahu an ce babu batun hukuncin yanke hannu ba hukuncin yanke hannu yanzu a jinkirta shi saboda ina aka ce za a yanke hannu to hannu wani zai rage hannun waye ne mutane da kasan masu mutunci saboda yunwa ta sa su suna daukar kayan mutane don haka sai aka jingine batun yanke hannu sai a yi wa mutum ko dai ta'aziri ma'ana jan kunne amma bai kaiwa ga yanke saboda an shiga cikin yanayi na larura da aka samu abinci aka yarwata cike da hukunci sai ya dawo aka dawo aiki da hukunci irin wannan a shari'ance ya halatta abu hurairah radiyallahu anhu a zamanin da aka yi fitina tsakanin sahabbai yace wallahi na san wasu hadisan da na jurin manzo sallallahu alaihi wasallam amma inda zan faɗe su yanzu da za a raba wannan da wannan inda zan faɗe su yanzu da za a raba wannan da wannan saboda ana cikin lokacin fitina in ka jefa wata hujjar sai ta jefa ka cikin matsala a dole aka jingine wani ilimin saboda wani yanayi wannan shari'a ce shi sa imam hafa ibn abi rabah radiyallahu rahimahullah yake cewa wato laysa al-fiqh ma'rifat al-hukm wa innama al-fiqh ma'rifatu al-aslah inda ta'arudul maslahatain fiqhu ba shi ne sanin hukuncin mas'ala wannan fiqhu ne amma ba shi ne gaba da Haƙiƙanin hakikanin shi ne ga abubuwa guda biyu sun bijiro a rinjayar da wanne ne ya fi maslaha wannan ne fiqhu yake nan ne fiqhu yake saboda wani lokacin ga maslaha wai sai mutum ya bari sai je ya ɗauki wani abu wanda yake rinjaye ne ga maslaha sai ya mauta hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani abu saboda maslaha yace wa Aisha radiyallahu anha laula anna qaumaki hadithu ahdin bil kufr la hadamtu al-ka'bah wa banaytuha ala qawaid ibrahim wa ja'altu laha babayn amma in dai haka ba su fahimce ni ba annabi yace in ba don yake aisha da ba don jama'ar ki har yanzu baƙi ne a musuluncin ba ba su daɗe da barin kafircin ba ni inda ta wace da na rusa ka'aban nan na sake gidata ta akan fandishin ɗin annabi ibrahim amma in dai haka ba za su fahimta ba in sake gina ta a kan fandishin annabi ibrahim kuma in sanya wa ka'abar tana ta zama tana kofofi guda biyu amma in dai haka ba za su fahimta ba don haka sai annabi ya bari amma mas'alan nan mas'ala ce ta malami ba kowa zai yi masa hawan kawa saboda mas'ala ce ta ijtihadi in ko kai ba ka da wato Eh, sharuɗan ijtihadi in baka cika sharuɗan ijtihadin ba to bai halatta kai ijtihadi mun bai da saboda mai yin ijtihadi dole ya zama ya siffantu da wasu sifofi mas'ala irin wannan tantance tsakanin mas'aloli da rinjayen, da wani akan wani wannan mas'ala ce ta ba saboda akwai ijtihadi a ciki ijtihadi kuma ba kowa yake yi na Allah mun fahimci matsalar Allah ya mana shi malam ya ce wa amma man qatalahu fa alayhi qimatu wanda ya kashe shi zai biya kimarsa mun ce wannan ita ce a kaulin mazhaba amma dai ayi la'akari da da muka malam ya ce wala yajuzu bay'ul la'abi bil haywani min jinsihi bai halatta a sai da nama da dabba mai rai jinsin naman ba naman saniya an yanka an fere ga nama a kan tebur sai aka kawo wata saniya sai to ga naman saniya ni na yanka a babban da lokacin da zan saida ka sayar mini da wanda yake daurin nan da naman nan da yake kan tebur haramun bai halatta saboda na farko dai naman guda biyu jinsin su daya arba kulluhu jinsu dukkan dabbobi masu kama ku wannan jinsi daya ne awani shanu raguma duk wannan jinsi daya su kamar yadda ya gabata a farko babin nan to idan ka sai da saniya da saniya naman saniya da saniya mai rai wannan haramun saboda me saboda ya adami tamatuli saboda babu daidaituwa a ciki saboda babu daidaituwa illa mithlan bi mithlin ko dole ya zama na wato daidai wa daidai wannan jinsi ɗaya ne naman ko da nama ne da wanda yake mai rai bai halatta don babu tamasin babu da yake a cikin tsakanin namomin guda biyu malamai kuma suka ce aljahlu bitamatuli ko ashakku fitamatuli kan ilmi bitafazuli wannan ka'ida ce a babin riba ashakku fitamatuli ko aljahlu bit tamaduli kal ilmi bit tafawuli jahiltan daidaituwa kamar sanin fifiko ka jahilci wannan shin wannan naman da yake kan mu daidai yake a yawa da naman saniyan nan daidai babu wanda ya doya a ciki wannan kilo ɗaya wannan saniyan misali saniya ce ta kai kilo hamsin daidai yake da wannan saniyar da take daure ita ma da za a yanka ta za ta yi kilo hamsin kaga ba ka da tabbaci so a nan kana cikin shakku ba ka da tabbacin daidaito to rashin samun tabbaci daidaito kamar cewa ɗaya ya ɗaya ne kuma ka tsayar ba na ka yi ganganci wajen sai da su sai da ɗayan da ɗayan alhali kasancewa ɗayan ya fi ɗayan in har ka jahilci daidaituwa to kamar kuma ka sayar to kamar kasan cewa ɗayan ya fi ɗayan ne kuma ka sayar ka yi ganganci ke shi yasa malamai suka ce aljahalu bi tamafin jahiltan wato daidaituwa, abin da aka sayar ce wannan daidai yake da wannan kan ilmi bi tafaduli kaman kasancewa ɗaya ya fi ɗaya da kasai ladan mun bai ci ka'idar to don haka la bai bai'ul lahmi bil haywani bai halatta a sai da nama ga dabba mai rai alhali wannan naman da dabbar da take da rai jinsinsu ɗaya wala bai a tani fi bai a jini hakanan haramun ne a yi ciniki biyu a kan abu ɗaya a zama ɗaya a ƙulla ciniki biyu a kan abu ɗaya shi ba haramun wala bai a tani fi bai ma'ana ya haruhu bai a tani fi ya haramta a kulle ciniki biyu a kan abu daya a lokaci guda saboda ya tabbata cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama yace man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu awkasuhuma aw riba man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma aw riba duk wanda ya kulla ciniki biyu kan abu daya to yana da ɗaya biyu ne ko dai ya karbi mafi karanci ko ko ya fada cikin riba Ya suran ciniki biyu yake ya ake kulla ciniki biyu akan abu daya shine malam yace wadalika surar ciniki biyu a kan abu ɗaya an yi yashtari da shi ne ya sayi kaya In ma bi hamsatin na naqdan aw asharatin ila ko ne ya saya kayan a kan ya biya yanzu kan naira biyar misali ko kuma ya biya zuwa ƙarshen wata a kan naira goma mun fahimta? ba da ce an yi shari'a sin ajar shi ne kamar mutum ya sai kaya in ma bi hamsacin nakdal ko dai ya biya misali naira biyar take yanke yanzu ko kuma ya jinkirta ya biya naira goma kabla zimatu bi ahadin samanaini ma'ana kowanne ne ya ɗauka ya zama wajibi a kansa sannan su rabu a inda suka yi cinikin ba tare da mai saye ya yanke wanne ne ya dauka wani e ga wayan nan in za ka biya kudinta yanzu dubu hamsin in ko sai ƙarshen wata dubu saba'in sai ka ce na saya sai kuka sai ka tafi ka saya a kan wanne ne a kan yanzu ko a kan ƙarshen wata baka ce kome ba mun bayin da ko? kenan an yi an kunna abu biyu a kan abu daya kudin yanzu da kuma kudin jinkiri wanne ne bai ce ga wanda ya saya ba kai kuma baka ce ga irin wanda kake son ya saya ba ko kudi yanzu kake so ko kuma a zuwa ƙarshen wata kake so baka faɗa ba shi ko bai yanke ba ya tafi ya ɗauki kaya kuma mun fahimci suran matsalar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu aukasu ma in an yi ciniki irin wannan aka tafi to kai mai kaya mafi karanci ne haƙinka mafi karanci ne abin da za ka ɗauka kenan dubu hamsin ba dubu saba'in ba in ko kace kai dubu saba'in kake so to kayi riba ka fada cikin riba amma ga misali in ka ce gashi na sai maka da wannan kaya wannan waya in ka biya kudinsa yanzu dubu hamsin ne sai ka ce ga dubu hamsin wannan ba bai a tarihi ba baya saboda ai an yanke ko kuma ka ce ko kuma zuwa ƙarshen wata dubu saba'in ya ce a zan biya dubu saba'in din amma sai ƙarshen wata kaga wannan an yanke wannan ba bai a tarihi ba baya ba ne Mu fahimta in an yanke wani abu a lokacin ba bai aka nufi ba ya amma in ba a yanke wani abu ba aka tafi a haka ya ce ya saya ya tafi ba a san da wanne ne ya sayar ba to anan ne bai a taniki bai a a irin wannan yanayi annabi ya ce a aukasu ba ma'ana mai sayarwa mai kaya kudinsa shi ne mafi karanci abin riba ko kuma ya shiga cikin riba saboda matsala akwai gara akwai wato rashin tabbas a ciki sharaɗin ciniki shine a san kudin kaya kaga in ya tafi ba a san kudin kayan ba shin akan hamsin ne aka sayar ko akan saba'in aka sayar ba a san kudin kayan ba sharaɗi kuma shine a san kudin kaya yayin da aka ciniki to kaga a wannan ciniki da aka yi da ba a san wanne ne aka sayan ba ba a san akan nawa aka sayar da kaya kuma aka rabu mun fahimta don haka akwai gharar dukkan ciniki da akwai gharar kuma ma'ana akwai rashin tabbas akwai rudani a ciki to shari'a ta hana saboda zai kai ga cin kudin mutum ba bisa haƙƙi ba يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أموالكم بالباطل كم تدوكيوا يكون تعني دبا دناتي sai dai ta hanyar kasuwanci bisa yarjejeniya ko kuma ta hanyar da shari'a ta halarta, ta a bisa ga wannan bai a yi irin wannan ciniki ba don misali mai saye yana iya zuwa in mai sayarwa ya ce masa to ina son kudi ina son ka bani kudi yanzu ce a ainihi ba yanzu nake rubi ba ina nufin gaba ne ce a ni ko ai yanzu nake so yanzu nake son kudi na ce to ainihi kuma abinda nake rufi sai gaba ka gani shiga rudani ka kamin kayana a yana riga na kyauta ko kuma shi mai saye yana son ya biya yanzu ne mai kayan ya ce a a yi ni ba yanzu ke so ba sai can gaba ke so kusa mun bai da kenan kamar ga kuɗi a hannu amma shi yana son in aka jinkirtar zai fi samun amfani kenan kamar ya bashi bashi tare da ƙari shi ne ya fada cikin riba ya zama ribar fadl kenan ko ribar nasiya ma'ana ka kinta don in samu dubu bayin saboda in ka bani yanzu ba zan samu amfanin wannan abin da nake so din kamar jinkirin yana yi ne don ya ci kudin sauran dubu ashirin din ya zama riba ke ya zama kamar zip wata ajal auza wata ta'adda ka ƙara lokaci don kudin su ƙaru to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace falahu a aw riba mana abin da yake haƙƙinsa shi mai sai da kaya shi ne mafi karanci ba na kuɗi yanzu ke in ko ba haka ba to ya fada cikin riba malam ya ce wala yajuzu bai'u tamri bil rutabi wala zabibi bil inabi ya haramta a saida dabino busasshe da dabinon da yake danye walar zabibi bil inabi haka nan busasshen inabi da danyensa bai halarta halatta لا mutafadilan wala mithlan بمثل ولا wala rabbin wannan arabcin sawa'un ya sai da shi da fifiko ko ya sai da su har da daidai wa daida ko ya sai da busasshen da danyen? matsawar dai daga jinsinsu ɗaya ne to bai halatta min sa'irin jimari wal fawaki na dangane da dukkan sauran nau'uka na kayan marmari da 'ya'yan itatuwa ba kawai sai dabino da zabibi ba dukkan nau'uka na kayan marmari to ba a sai da busasshensa da ɗanyensa malam yace ko da kuwa daidai wa da ne ma'ana kwano ɗaya busasshe da kwano ɗaya ɗanye bai halatta ba dabino ɗanyensa da dabino busasshe kwano ɗaya da kwano ɗaya ɗanye ba misalin da misalin bai bai halatta ba yi suna cikin asnafin ribawiyya ko na abai tamri bi tamri wal a tamri bi tamri والذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ko to ga danyen dabino ga busasshen dabino an ce daidai wa daida to ga kwano ɗayan wannan ga kwano ɗayan wancan bai ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayan usurbu tabu idza yabisa shin idan ya bushe yana raguwa kwanu ko ba zai raguwa annabi ce fala'idan bai halatta ba bai halatta ba saboda busasshen busasshen dabino ya riga ya yankwane ya shanye ruwan waɗannan kuma da sauran ruwan a jiki in waɗannan ɗanyen kwano ɗayan in ka busar da su za su cika kwano ɗayan daidai da wancan za su rabu ko to nan ne inda aka samu kada la yi saboda wannan yana cikin abin da ake kira al muzabana na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabana wal muhala annabi yayi ani daga al muzabana al muzabana kuma shine cinikin wato ɗayan itatuwa danye a saman bishiya da busassunsa a ƙasa ga busasshe a ƙasa dabino ga shi kwano ɗaya ina son ka bani kwano ɗaya na saman bishiyar ko kuma a'a wannan dabino da yake sama zai yi kamar kwano nawa sai aka ce misali zai yi kwano talatin to ga kwano talatin dutsu a ƙasa bai halatta illal alaya annabi ya yi istitidani bai'ul araya al'araya wani nau'i ne na muzabalar ma'ana ka sai da dabino a ƙasa da wanda yake sama amma kar ya wuce wani adadi kar ya wuce wani adadi saboda yanayin da akari da rayuwar mutanen madina a lokacin sun zo sun kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suka ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam muna da dabino da ya shekara ga kuma sabon dabino ya shigo muka bamu mu da gonaki muna son danyen amma mu da kuɗi sai ne muna da tsohon dabino a zaune ko ma iya sayan danyen da busasshen annabi ya ce eh amma kar ya wuce hamsa ta ko kuma kar gaza ma'ana in za a saya ko dai ya zama kasa da hamsa da hausa au ya ma ma'ana aula au hamsa da hausa ma'ana karya karya haura hamsa da hausa ma'ana karya wuce sa'i 300 karya wuce sa'i 300 dama hamsa da hausa ke shi ne lissafin zakka ko shi ne lissafin zakka to karya wuce haka wannan ana ne saboda kayan marmari wani bai da kudin da zai sai danyen amma yana da tsohon dabino to sai ya bayar sai a duba kan dabino idan aka duba itacen da wato dabinan da yake sama sai a ce to wannan zai yi kamar sa'i ko wusu sa'i guda hamsin to sai a ce to ga sa'i hamsin busasshen yadda ake yi kuma a da a yanayin yadda laraba suke yi idan dama dabino yana nuna da lokacin zafi dabino na nuna a lokacin zafi ne ko har an ne wani wani gwamna a zamanin daular usmaniya ta turkiya gwamnan su a madina kusan madina akwai zafi ana cikin tsananin zafi a madina sai aka ce yake to me yasa madina ita zafinta ya fi na ko'ina aka ce ai a lokacin zafin ne dabino ke nuna ya ce da a yanyanki dabino mana gaba daya don a samu saukin zafin in dai kawai zafi ta saboda dabinon madina ne madina ta shahara da dabino ban mamlakar arabiya saudiya gaba daya a duniya ita ce ta daya a wajen samar da dabino kasa ta biyu ita ce iraki inda wajen samar da dabino da ake nema a duniya saudiya ita ce kasa ta farko iraki ita ce kasa ta biyu to lokacin zafi ne ta bino ke nuna to gonaki ne ake da su lambuna ne a bisa al'ada ta larabawa har yau har yau galibi za ka samu mutum in ya kai wani munziri haka na samun wadata to kan yi gona mutane mu dai na ga har ma ana yi ta wannan bangaren nawa to gonakinsu kuma da bilai lokacin zafi haka akan bar cikin gari a tafi gona mutum ya je ya kwana da shi da iyalansa a gona war haka kuma ya dace galibi ƙasa takan ba da hutu war haka lokacin zafin nan lokacin hutu ne a ƙasashen larabawa don haka sai a tafi gonaki dare yini a je a koma ta to tun da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mutum yakan ɗebi iyalansa su koma cikin gona to idan aka aka aka zo aka saya itaciyar dabino da busasshen to sai mai gona ya ware wancan dabino sai ya fitar da shi daga gonarsa dan ya baiwa wanda ya saya dama ya shigo da iyalansa shi ma su rika su samu inuwa su samu ruwa kuma ga 'ya'yan dabino ɗanye su ce yakan ware itacen nan dama gani itace sukan sayar su sai da itacen dabino gaba daya da busasshe shi ake kira a raya akan sai da itatuwa biyu uku hudu biyar kai dai ka san cewa abinda zai kawo sa'i ɗari uku ba ƙananan itatuwa ba zai kai kamar itatuwan dabino har goma ba kafin ka samu sa'i ɗari uku ɗin nan to matsawar dai bai wuce sa'i ɗari uku ba wuski biyar ya halatta a yi wannan bai a raya ɗin an ware shi daga hani da aka yi na bana. an ware shi daga hani na muzabada da annabi ya ce bai halatta a sai da ɗanyen dabino da busasshensa amma a babin araya wannan ya halatta saboda buƙatuwa da ake ci. mutum yakan buƙaci ɗanyen dabino amma ba shi da ba shi da busasshensa ba shi da ɗanyensa sai dai busasshen sai shekara ne to wannan sai a je a yi harsi abinda ake cewa harsi ko shi ne kimanta dabino da yake kan bishiya wannan dabino da ke bishiya zai yi sa'i nawa zai yi sa'i talatin sai ka ba da sa'i talatin busasshe sai ya ware maka bishiya ya ba ka mun fahimta ko ba wai sai an yanke abin da dabino an saukar a kasa bane a daga kan bishiyar ake cinikinsa don a ba da dama bisa al'ada mutum ma ya ɗabi iyalansa shi ba ya rika zuwa gonar yana zama yana ci daga 'ya'yan dabino mun fahimta wannan an tokace shi amma ne abin da yake ƙa'ida ita ce rashin halaccin sai da ɗanye da busashe da sahabbai suka tambayi annabi mai yasa yace a yankusu ruqabu idha yabis shin idan ɗanyen dabilo ya bushe yana rabuwa suka ce na'am annabi ya ce la'ida don haka bai halatta <clears throat> mun fahimta shi ya sa malam ya ce wala ya tuzu bai tamri bin rutsabi bai halatta a sai da dabino busasshe da danye ba wala zabibi bil inabi haka nan zabibi zabibi shine ne busasshen inabi an san inabi ko grape bai halatta a sai da busasshen inabi da ɗanyensa ba la muta sawabin wannan ciniki da aka yi mutafadilan ne ma'ana da fifiko wala mitlan bi ko da daidaito wala rabin biyabisin ko busasshe da ɗanye matsawar dai ya kasance min jinsi ya kasance daga jinsi ɗaya min sa'irin dangane da dukkan sauran nau'uka na wata ƴaƴan bishiya wani mawaki da kayan marmari wa yin wannan cinikin mimma nubiya alhu min al saboda ya kasance yana da cikin nau'ukan wato cinikayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine wato ciniki da ake kiransa al malam yace wala zuza juza'un bi makili min sirfihi haka nan ya haramta a saida da yake tare juza kamar abu a tare abinci haka wanda ba a aura. kamar misali inda aka buge dawa ko aka shege shinkafa shinkafar ko dawa ta kasance tana tare ba tare da an aura ta bai halatta a sai da wannan tarin abincin da kuma wanda aka rigaya aka auna aka san kimarsa misali ga abinci nan masara tana an tara masara sai ka zo ka ce to ina son ka sai da mini masaran nan da ke tare da wannan buhu buhun nan kwano nawa ne a ce buhun nan kwano talatin ne masarar kuwa za ta yi yawa kai wallahi ba sani saboda tare tarin masara ne tarin kawai na masara nawa ne ba a sani ba to bai halatta ba saboda babu babu wato tamatir babu daidaito a ciki na walayu babu tuzafin bi makini ba a sai da tarin abinci da wato wanda yake an rigaya an auna alhali sun kasance wato jinsi ɗaya ne wala tuzaku bi tuzafi haka nan ba a sai da tarin abinci da tarin abinci Dan ba san ko kowanne ne ba kaga kenan ba samu tamatin ba ba a samu daidaito ba in dai sun kasance jinsi ɗaya ne dole su zama mitilan da mitilin ko dole su kasance daidai wa daida to tarin abinci da tarin abinci kwano nawa nawa ne ba sani ba ba a auna ba ne aka sani wannan haramun ne saboda an yi riba a ciki kenan na wala juzafun bi juzafin min sinfihi illa an bayyana al na kuma. har sai in an gane wanne ne yafi wani in dai ba jinsi ɗaya ba ne to ya halatta a sai da su da fifiko amma matsawar ba a san fifikon ba to babu yadda za a sai da tarin abinci da tarin abinci in da an ka in eh, in ka da min bayan zuwa ta tafazul miliyar jinsi fil jinsi in kenan ya kasance akwai wanda ya halatta a fifita ya halatta a fifita wani akan wani in dai ba jinsi su ɗaya ne. na in kana mimma juzu tafadulu fil jinsil wahidi min in har ya kasance kenan akwai wanda ya halatta a fifita wani akan wani in dai ba jinsin su eh bane kenan ina ga Allah saboda lokaci za mu dakata saboda matsalar ita wannan tana da dan tsawo kaɗan kuma na ga kamar lokaci ya gabato abu da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda ko muka kuskure Allah ya kai mana Allah ya ba mu ilimi mai amfani a amfanar da mu da mu da muka karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da you. amma ba ya zai mutum mutum ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya sanna akan wato mamaci ina albashi da kansu wata rana a kawo wani annabi tambaya albashi da kansu ya ce eh aka ce eh annabi ce ke kusallaci kusallaci da wani san kuma a sa yin kuma kusallaci da har sai da wani da cikin sahabai yake ce ya dauke masa bashin da kansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace shi a yanzu a zamanin da ya shi yanzu in an kawo jana'iza dole su mun tambayi cewa akwai bashi a kansa in ba akwai bashi a kansa ba za mu sallace shi ba annabi ya ce sallu ala sahibi ku sallaci dan uwan ma'ana shi ba zai sallace shi kenan ba wai ya hana sallace shi ba amma shi dai ba zai sallace shi ma'ana yana nuni cewa kamar shi ba zai sallaci wanda ba shi yake kansa bai nuna cewa sahabbai su ba za su iya sallatar sa wanda ba ya biya wata wuta ko kudin ruwa haƙoƙi ne na gwamnati wanda kuma yana amfana da wannan haƙƙi wanda ana bisa shi. kuma munin abu ba mutum da yake bin sa bashi gaba ɗayan ƙasa take bin sa bashi inda cutar gwamnati a shari'ance ta kuma inda cutar mutum ɗaya saboda dukkan al'umma suna da hanyar cikin wannan abu kan ka ba su haƙƙinsu kuma abun mamaki ba shi ne wai ba ma wai yana shan wutan ba ya biya wani sata wutan ba yake yi sata wutan yake yi ko dai ya yi kwanagin da makocinsa makocin ya saukar da wuta legally ya ce ya yi rajista an saukar masa da wuta amma shi ya maida wannan dama da aka bashi ya sai da wutar da wasu sai ya bai wa makocinsa dama ya yi tafi daga wutarsa makocin nan bai saukar da wuta ba amma makocinsa sai ya bashi wuta kenan a lissafin abunan ah, masu ba da wuta service provider mutum ɗaya ne ke shan wuta amma a haƙiƙa kuma mutane biyu suke shan wuta gida biyu suke shan wuta a bisa lissafin da aka yi gida ɗaya aka saukar wuta amma a haƙiƙa ne gida biyu suke shan wuta shi yasa in service provider yana lissafin cewa gidaje hamsin ne a wannan anguwan aka bai wa wuta sai a saukar musu da gidan da wutan gidaje hamsin sai a ga gidan wutan ba a isa a haƙiƙanin gaske kuma wata gida gidaje saba'in ne suka sha kusan gidaje saba'in sauran gaba ɗaya ba sa biyan kuɗin wuta sata wuta suke yi malam abinda ake gudu su kai fata su kake yi abu ana gudun sa kai kuma sata sa kake yi ka saci abun da zaka koda kanka da shi eh Allah ya ce ba man zuziha anin nari wa udkhila jannata fakat faza wanda aka karkatar da shi aka nesantar da shi daga wuta ya shiga aljanna wannan ya rabauta kai kuma neman zuwa wutan kake yi har satarsa kake yi na biyu mutum a zo ya sha wuta ka biya ka ƙi wannan ka mutane ka gwamnati in kuma 'yan kasuwa ne suka sayi wutar suna jin tuyawa? ka zalunce su su ba saboda kudin su suka sa suna neman riba ka duce su ka ci haƙƙinsu baka ba su kudin su ba sun maka aiki baka biya su ba sai in ma'aikata suka zo sai ka ɗauki wani abu ka sallame su da shi malam ka ƙara ɓata abu gashi ka ba da rashawa ka yi zalunci ka ba da rashawa ya kai ɗan uwa zalunci ne wallahi ko garin nan duka suke yi ka zama zakka ko ba sa baka wutar in suka kawo bin ka biya su gwara kai ka bi su a gaban Allah akan kai a bi ka a gaban Allah gara kai ka je ka ce ya Allah na biya su ba su bani haƙƙi na ba akan su je su ce ya Allah mun musu aiki ya iya biya mu wannan zalunci ne nan kuma ka ci haƙƙin wani ka ka biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana khasmuhu yawmal qiyamah ni ki zai yi shari'a da shi gobe kiyama waye mutumin da wani yayi masa aiki ya gama masa aiki sannan ya ci haƙƙinsa bai bashi annabi ya ce ana hasbu yawan kiyama zan yi shari'a da shi a gaban Allah yau abun mamaki za ka gidaje da zarar an zo za a yanke wuta sai ka ga ana neman a sasanta da ma'aikata ko kuma in bi ya sai ka je ka sasanta da masu ba da kuɗi wai su su barka bai ce ba don haka wallahi wanda ya san ana bin sa kuɗi ya sauri ya in ka san nefa tana bin ka kuɗi ka je ka yi sauri ka biya su su, in ko ka san kana sata wuta ka duba daga yau ka daga cire sata wuta kake yi haƙƙin wasu nake ɗaukawa haƙƙin wasu ne inda gwamnati ne ya fi nuni saboda duk jama'a kake cuta is public interest kana shiga cikin public welfare abinda aka yi saboda mutum hamsin mutane tamanin suna sha ba ka yi sauran da ya shi ka cuci gwamnati ka cuci waɗanda suka saukar da wutan da kansu suke biyan kuɗi saboda wutan da ake ba su baya wadatar da su kayan wutar da suke da shi baya aiki saboda wani yana can yana amfana ba tare da ya biya ba sannan akwai waɗanda suke haddasa gobara a ruwa in dare yi musamman irin lokacin zafiwar haka sai mutum ya kada gidan dan wayarsa sai su jefa a saman bol suna tafi sau lokacin da ya sun yi bacci ba san cewa na baya bacci ba in ma'aikatan ne ba ta aiki da dare ka da cewa Allah baya bacci la ta kun rusulun wala nawm wallahi wannan abun muni malam ka sata komai banda wuta gwaran ruwa wata a kan wuta ka babu gara a cikin sata babu gwara amma zan ce wata kila gwara wuta gwara ruwa akan wuta amma babu gwara a cikin sata ma'aikata suna kawo ruwa in sun zo sun ce kawo kudin ruwa ku kawo ka sha ruwansu sun maka aiki sun turo maka ruwa lita nawa ka sha baka biya su daidai suke da mai moya mai moya ya kawo maka ruwa ka ƙi biyansa daiwa masu moya wallahi suna kuka wallahi suna kuka wasu gidaje magidanta akwai wani mai ya ce ni wallahi malam wani din nan wallahi ya zalunce mu mun bar shi da Allah ya kawo masa sawu sun kai kusan ya ce sai karshen wata wallahi da ya so na tabbata haka dan yaron nan ya tafi ya koma garin su wannan mutumin bai ya so yace daga yau daga yau ba zan sake kawo masa ruwa ba na kawo masa ruwa ya fi sawu 30 kullum yace mai sai wata ya kare akwai kuma wallahi gidajen mu kuma yawancin wallahi musulmi mu muke wannan cutar yawancin mu muke cutar malam ka dubi raunin waɗannan mutane bayan Allah abin tausayi sun baro gidajen sun bar iyayen sun bar matan sun zo suna wannan wahala ka ce a kawo maka ruwa a kawo maka ruwa ka sanya ruwan kuma ka kware su in ka san wasu suna bin ka haƙƙin ruwa ka je ka nemo su duk inda su in ba ka san inda suke ba sun tafi ka yi sadaka da kudin Allah ya san musu da lada don haka ne a takaice don ana bin mutum bashi a yau ba zai hana a yi masa sallah amma abu ne wanda yake bukata a yi sauri a biya shi magana dole yana daga cikin haƙƙin dukiyar da ya bari kafin a yi rabon gado a fitar masa da bashin da ake nisa saboda yana daga cikin haƙƙin dukiya gado da mamaci ya bari akwai haƙƙin guda uku kafin rabon gado na farko yi masa sutura in har suturar da yake bukata sai daga kudin za a dauka cikin magadansa da ya bari babu mai kudin misali ya rasu a waje ana so a dawo da gawon gida babu kudin da za a dauko shi sai ne daga dukiyarsa hakki ne na dukiyarsa a dauka daga ciki in misali an ce dole sai an dawo shi inda za a masa jana'iza likafani da za a sa masa inda za a binne shi misali sai an saya daga cikin kudinsa haƙƙinsa ne na mamaci a cire daga kudinsa a bashi a biya masa inda za a binne shi in an gama masa jana'iza na biyu sai a dubi basu suka a biya basu suka na uku a duba wasiya a fitar da wasiya in har bai wuce ɗaya bisa uku abin da ya bari sannan ragowar ita ce gado in ko bai ragu kome ba sun taimaka mace su addu'a amma waɗannan su da jerin abin da ya kamata a yi bal abin da ya waje ba a yi kafin a yi da gado wallahu ta'ala na haru a الله على نبينا محمد وعلى a وصحبه kuma والسلام عليكم ورحمه da وبركاته